me yi akan me za ka kashe ta ba ta yi sace ba ba baba ƙarya yake dan na zagi kulab ɗinsu a kan ya zagi kulab din ku mutanen da ban san da ku ba su can da sun tashi ban za ga suna ta runguma juna ka kuma akan an zagi kulab ɗinka sai ka zo ka ce za ka zare shi ha ba na so gaskiya na so wannan abin da kake wannan rayuwa ba ta dace da kai ba ya kamata ka canja kai wuce ka tafi gaskiya nasar abin da kake bana jin daɗin shi wannan shaye-shayen da kake yi wallahi bai kamata ba awa bibi mana ki waye mana ni fa sigari kawai nake sha da abin da ake gaya miki eh wallahi ƙarya ne ni dai bana so dan Allah saboda idan ka ji yadda ake yin magana akan wannan abin da kake wallahi kare ba zai ci ba ke amma fa ya kamata ke waye ki mantar sigari ba komai ba ce shi ne kuma to yanzu dai ba ma wannan ba ya magana ka? kina nufin banda sana'a ne a au kana da sana'a ne in ban da nan da kake akwai wata sana'a da kake da ita ne to shikenan daga yau zan fara bin babana kasuwa an gama wannan chapter yanzu kin san me nake so in ga miki ina son ga miki ne ina son in fara maganar auren ki yayi na so sai magana ko to kana son magana aure na baka da sana'a ai ba zai yiwu ba amma ka fara sana'a to ana ce zan fara bin babana kasuwa ba ko me ya rage to shikenan Allah ya taimaka yatsu aka amsa shakuwa ba ta ki shiga ba tunda na yi miki kin mini naji sai miki lace sirrin juna karshe ta zuciya ya fita ki dan matsar da mayafin ki ganni dai na rufa idan na ganki cikin shauki sai na dai na kwafa farin cikin ki ado na ne fushin kishi na tsana Tun da na yi miki kin mini sai mu killace sirrin juna. ce jari kina da alkawari cikin maza na wuce buri da ke nake fahari ki bani zanar ke sirrin kina yi albishiri na kyautata biki ba na yin rukon katan katana cikin naji sai miki killace sirrin juna. shiga ba dandali maka kamin naje sai nikin na tafarin juna ruwan ido tuni na daina guda na ganta biyar da an zuga kiki dai auna da kin ji ɗauki kiyar a zuciya tuni kin zauna gidan kuje ki sanar da ke na so aure cikin mini daji sai mu killace sirrin juna farin cikin mu da kai ɗaya ne jira a sai da jiki na bi kafa da kafa shi ne da zama ya abu jiki mama biyayya daidai ne ko za ka ba ni saki kai dai rike na ya so kashin kashi da sana. in aka yarda da su aka amsa shaguwa ba ta ki shiga ba Tunda na yi miki kin mini naji sai mu killace sirrin juna in aka yarda da su aka amsa shakuwa ba ta ki shiga ba tunda na yi maka ka mini naji sai mu killace sirrin juna kaga rake a banza kaga rake a banza kai nawa nawa raken ne naira hamsin hamsin kuma? Bai mana. abin ana. Ba Yadda abubuwa suke tsada yanzu a garin nan. Da kuma zaki fa. da zaki. Musa gani? Bari A kamar ya kore malam. Kai kuma Shi ne kyau mai gida. gaskiya. A kai. Ka taba ganin biya a wannan ne. Allah Allah ya ce su ba karfi ya a gaya ma ko ok da kan kuwa a ba ku kudi a a ma wannan shi ba taurin kai ne da shi ba ban kudi na fa wala sai ne taurin kai ne da shi okay kai kai menene eh fa ka rike shi baba rike na suka dauka na yi musu magana kuɗi kuma suna magana wai karfi a raken na nawa ne naira ɗari ne ko ne irin wace irin wauta ce ku rake ba kura kuɗi eh ai ba je Kai ba? Eh, ta can za ku yanka. wace irin rayuwa ce wannan duk yadda na so kare ka a soyayya ta a yanzu na riga na gaza ka ja min rigima abun mahaifa mahaifina ya tsane ni wace irin rayuwa ce wannan dan Allah dan Allah dubi yadda ka koma dan Allah dan Allah calm down baby calm down wallahi duk abubuwan da suke faruwa ban san ta aka suke faruwa ba amma is an coincidence ki hakuri kin ji ba wai magana hakuri bane in za ka gyara ka gyara ka fara karatunka baka gama ba sun kore ka kana shiga banza wannan wace irin rayuwa ce duk yadda nake so in kare ka nasir na kasa ba san iya ba wallahi da soyayya ki zan kare halima halima wato ke yadda na ce miki ko a kwaroro na sake yin labarin kun tsaya da shi sai ranki ya baje? wato shine yanzu har a cikin haraba gidana don rainin wayo kyar ne mace wuce saurare shi ranki shi ya baje. ka san fa duk dan adam da irin kaddarar da Allah yake dora mai kaddara da kaddara da ce ya gura kan kaddara to shi Allah ya kaddara wannan amma Allah bai kaddara ma zo ya aure ta ba da mutunci na da komai a garin nan a ce wannan yaro shi yake neman yata to banda abubuwan da na gani da idona ina da labarin cewa yaron na har kisan kai ma yayi sannan kuma sai ki ce wai kadara izo ya aure ta to wallahi bari ki je in ga miki in dai akan zo ya auri wannan yarinya ce sai dai idan ita ma Allah ya kaddara mata shiga duniya sai kuma ki ce wai rabu da shi to ba ba wannan ke bari in ga miki gaskiya billahi la ilaha illa a bayan ido na ma idan na idan idan na ji labarin ma a bayan ido na kin tsaya da shi a kwaro to ban yafe miki ba haba malam me zafi haka zan biya son zuciyar ki ne ki ne wallahi mu gabu da shi zan je in shawo kansa ya hakuri ai wannan abin ya yi tsawo da ta irin kalamar cewa bari ma ta shi shi Lima, Lima, Lima. ci guda ne fa ina zuwa gidan ku ba eh ina tura amma ba ki fita me yake faruwa ne ai na sha gaya maka har idan baka cin zabe ko wallahi babu dan haka baba na ya gaya ma in zabe shi ko kai ko shi dan haka na zabi baba alaka da ni da kai ta riga ta yanke ah wallahi tallahi wannan maganar banza kike yi kwaron kwaɗa maganar banza kike yi wallahi maganar mahaifina ne maganar banza eh mana ta ce mana wanda sauran lima karki mun haka ba APC kai ka tsaya sai wani huci kake kai mai faruwa wallahi ina tunanin wannan yare ni za ta yi ni za ta ta je ta aure wani ba ni ba to wallahi sai na lalata mata rayuwata sai na nuna mata cewa eh jagaliya ba ƙarya ba ce wallahi Nasiru kana ban mamaki wallahi to ai ni a tunanina Lima wallahi ba ta da laifi akan wannan abun saboda ta yi duk yadda za ta yi da kai akan ka gane ka nemi sana'a ka dalla kare mutane baki kare mutane baki nace ka san me kake faɗa kuwa wani irin shashasha ne kai za ka ce wa Lima tana da gaskiya ya hakuri ya hakuri mai dauka ni ba ni na ka zo mun ba gaskiya ina talauci bai yi ba wallahi wallahi ka gaya mata saboda na ga alamar eh kana tare da ita wallahi sai na lalata mata rayuwarta kuma sai na kaddamin mata da ta har wannan gaya da suke kokarin ta aura kana wani cewa wani eh, ba ta da laifi ita mubina amma lallai mubina ba ta da hankali wannan ai rashin tunani ne auren sunnan Muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lallai so take yin haɗa ta da baffanta Allah sai na ci mutuncin ta in ta wasa wallahi abin da ta yi kenan umma kuma ni yanzu na zo dai in gaya miki ne ba wai dan ai mata faɗa ba ina so ne dai kawai kira ta dai ai mata nasiha to ai wannan ma shirme ne akan menene za ta hana ka ƙarin aure ba ai ita aka aure ta sunna annabi ce fa mai karfi a'a bana cikin wannan ina bana bayan wannan harkar ai hakuri tunda ya taga wannan magana auren ya karatu shi ke nan ta daga hankalinta ya matso ne kusa warai ai muna sa rai nan da wata biyu a yi komai a gama amma ya danganta ga abin da iyayen yarinya suka ce ashe abin ma ya zo kusa Allah ya sanya alheri Allah sa a yi da mu amin amin ye Allah ya ai tunda bikin ya mazo shi nan ta daga hankali ni abin ya daure mun kai a'a ka ji shashasha. ai hakuri da yanzu dai a same ta dai a mata nasiha